Cutar gurma cuta ce da ke kama shakunan gida, shakunan daji da kuma dawaki. Wannan cuta ba ta yaduwa daga dabba zuwa ɗan adam. Kamar yadda Dr. Haido Abdulmalik likitan dabbobi a ma'aikatar ministan kiwo ta Nijar ya bayyana muna. Ga malati sunanta gurm. Gurm ta jakkai da dawaki da zebra su uku ne wa'anga cutar ta kamu an tabbata wagga malati mutum dan adam bai dokata amma abin da za a faɗi sai ka shi wannan ciwo nan da nan ne ya walwatsu in kun ka diba cikin wata ɗaya duk cikin ƙasar Nijar ko ina an same kuma daɗinta magunguna da an ka kai da amma bisa inda da wuri ne bisa ta warke ta wani alamu ne ake gane dabba ta kamu da wannan cuta da an ga ta fara ko mashina ko tana kin cin abinci ko ta fara zazzabi kenan vraiment sai dai a rika shi ko gwamnati ta ɗauki matakai domin yakar wannan cuta yanda ya kamata ministan da elevage ya aza duk cikin region an ka kai an ka ce to amma busashe magani kuma maganin nan da an kai cewa an kai busashe a musu magani kyauta ka a amshi dala kowa hakan gane minista na noma da kiwo minista data albade ya kwatanta kenan ba shi wa a zo a ce wani an amshi kuɗi gare shi a'a babu annura na rigakafi nan mu dai ba mu da ita kuma inda adda ta sai can wajen kanada suka zancanta amma nan ne bai fara shigowa ba amma magani da a gare mu in dai ka yi gaugawa ka kawo bisakka nan da nan insha Allah ana mata magani don ko wannan ne abun ya kamata a rike eh, kuma babban abu wanda ya kamata a ƙara rikewa ciwo ne wanda busa tana iya warkewa don a bata magani ta warke kuma ta sake kamuwa kenan in ba a son ta sake kamuwa abun nan duk da ya taba kawa busashe waɗanda sun ka mutu ko ko wasu kaya na likitan dabbobi wanda shi ka zuwa shi zo nan shi zo nan ya kamata a hidda su ka a yi aiki da su kuma paske in an ka tsaya ana aiki da su sai wasu su kamu kenan duk wa'annan abun ya kamata a gina a sa wuta a toye su yanzu abin da ya kamata mu shaida mutane sai ke muna nan muna ko ina mission ta tahi cikin ƙasa Nijar ana nema wane dan wane na gari kaza an tabbata ga busashe waɗanda sun ka mutu sai a rubuto a kawo yanzu muna cikin wajen dubu hudu da, da rabi haka amma abin bai kare ba gurin minista na likitan dabbobi a yi kokari wa'annan wa'anda sun ka rasa busashen su a kawo musu tallahi